Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asmana Shinaki muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa an gano wasu bakin haure su 80 maza da mata da yara ƙanana a cikin departamar ɗin Bilma na jihar Agadez. Yau ce ranar yaƙi da saka yara aikin ƙarfi ta duniya. A shirin musamman za mu ji yadda al'amarin karatun boko ya fuskanci matsala a sakamakon damunar shekarar 2016 da ta wuce a departamar ɗin Talutu na jihar Zandar. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Hukumomin Departama ɗin Bilma sun ceto rayukan wasu baƙin haure su tamanin da suka hada da maza da mata da kuma yara kanana da aka gano kusan wata rijiya mai tazarar kilomitar 160 a arewa da agadas prefem Bilma da Studio Kalangwe tuba ta wayar tarho ya bayyana cewa mafi yawan bakin haure 'yan kasashen yammacin Afirka ne. waɗanda wato suka shige su suka bar su bayan kuma sun yi musu duka yanzu haka dukansu an isa da su a garin dirku a cikin departamar ɗin bilmar mai tazarar kilomita 570 a arewa da agadis an kafa wani kwamiti wanda zai kula na gano bakin hauren da suka bace cikin sahara a makon da ya gabata ne aka kafa wannan kwamiti ya kuma kumshi kungiyoyin fararen hula na wato na garin kungiyoyin agaji da malamai wakilan jami'an tsaro da kuma magashin nan gari na cikin departamar ɗin bilma yusufu omar shine wakili ko kuma shi ne mai kula da yada labarai a wannan kwamiti a yi wa tanar fude ahmed da ƙarin bayani sahara Kafin su tsallake Sahara masu balaraguran sun san hanyoyin da suke biya kafin su kai ga fuskantar matsalar ababen hawan da suke a kai. Daga nan sai su ci gaba da tafiya a ƙafa kafin su soma rarrabuwa. Kana su sai su ɓata wajen neman ruwa saboda ƙishirwa abinda mafi yawan suke sa suna mutuwa. Gawarwakinsu yashe a cikin Sahara tsuntsaye suna ci domin samo bakin zaren walwale waɗannan matsaloli. muka girka wani kwamitin jiha na musamman a nan Bilma mai zagaya yana farautar irin waɗannan mutane don ceto rayuwarsu. Aikin wannan kwamiti shine ya fiddo su daga cikin Sahara. Bilma wata matattara ce ta baƙin habure masu tsallaka zuwa ƙasashen Turai. Dangance da haka, kwamitin yana aikin tantance waɗanda ya samu da rai da kuma waɗanda suka mutu domin sanin ko na wace ƙasa ne saboda tuntuɓar iyalansu. de communiquer avec leurs familles respectives. A safiyar ce ce wasu jami'an tsaro da ke sintiri suka buɗe wuta kan wata mota ke da bakin haure kan hanyar dirku kusa da garin Agadez. mu Musa Maman ya aiko na rahoto akan wannan al'amari, Amadu Kemu ke da fasara. A ranar jiya ne da safe wata mota ɗauke da baƙin haure zuwa ƙasar Libya inda ta haɗu da motar jami'an tsaro da ke sintiri a tsawon kilomita 20 daga birnin Agades a kan hanyar Durku. Bayan jan kunne da jami'an tsaron suka yi musu na su dakata ba su tsaya ba daga nan ne sai jami'an tsaron suka buɗa musu wuta inda mutum ɗaya ya mutu buri suka ji rauni shi kuma direban motar aka tsare shi a nan jandarmeri. Ga dai shaidu 'yan uwan direban malaman sai mu saurari abin da suke cewa. Mu dai mu ne shi ne ya fita. ya yi balaguro kamar zai talibi yana doke da fasaje yana cikin tahiya ne ya nura da ana biye da shi baya to sai yana dibin bandi ne kawai sai kara gudu to da ya kara gudu shikenan saman nan wayanda yake tuke da suna ca gaban bandi nan biyar shi kuma ko yana ta kara gudu yana ta kara gudu to daga nan sai suka yi halbi su soja suka yi halbi da suka yi halbi suka halbe mutum guda mutum uku aka ce suka ji mu eh mutum guda ne mu shi yayin da suka ci wasu su ce bindiga wasu ce icce icce wannan da yake lake ga mota shine aka ce shige shi ji shi. tun fara mutuwa shi kenan eh, ya yace shi inda san iko ne ce ba ya gudu tsayawa za yi ya ga mine ne suke so in mai shi za su yi gari ya dawo daraktan asibitin garin agades ya bayyana mutuwar wani bakon habure ya tabbatar da cewa a cikin hadari ne baya da wata alaka da harin da jami'an tsaro suka kai masu A jiya ne shugaban ƙasa isuf Muhammadu ya tashi daga nan ya mai zuwa birnin Berlin na ƙasar Jamus ko kuma Alemany inda zai halarci wato muhawara akan hulɗa tsakanin ƙasashe ashirin masu ƙarfin arziki da kuma afirka da ke gudana a yau a zubar da wannan ziyarar aiki shugaban ƙasa ya karɓi mataimakin zakaran wasannin olympic na 2016 wato abdulrazak isufu alfaga da shi da mai koyar da shi an naɗa general didier ko a mukamin kwamandan rundunar sojojin kasashen wato jason sahel Nijar ta yaba da wannan naɗi inda inji ministan harkokin waje Ibrahim Yakubu a bayanin da ya wallafa ta shafinsa na Twitter a ranar Alhamis 8 ga watan Juwan da muke ciki. Yau sha biyu ga watan Juwan 2017 kamar sauran kasashe Nijar na tunawa da ranar yaƙi da saka yara ƙanana aikin ƙarfi ta duniya. Albarkacin haka ƙungiyar Alten mai yaƙi da wannan ɗabi'a a Nijar ta shirya wata muhawara yau da safe kan wata maudu'in yayin rikice-rikice ko bala'o'i mu kare yara ƙanana daga ayyuka shugaban ƙungiyar altan muhammadu wato musa wanda ya bada lacca ayyuka yi wa gungun muhammad dantani ƙarin bayani Tashin hankali na farko da ke shafuwar yaro shine na uwa da uba. Wasu sauran ƙudurori da aka saka wa hannu masu kula da kare haƙƙin yara akwai ƙuduri mai lamba 182 na ƙasa da ƙasa wanda aka rattaba wa hannu a shekara ta 1999. Ire-iren waɗannan su ne waɗanda ba a cika samun shugabanni ba suna halartar ƙaddamar da su. Taron muhawara na ƙasashen duniya da ake yi yanzu haka a Geneva ana tattauna akan batutuwa guda hudu da suka hada da bautar da ƙananan yara, sasu aiki mai haɗari ga rayuwar yaran. A takaice dai ga manyan batutuwan da ake canza yawu a kansa. Su ne kuduri na 182 ya ɗauka. Al'amarin a ƙasar Nijar ta yarda da dukkan waɗannan kudurori amma yanzu haka muna da rauni wajen aiwatar da su. A yau ne aka soma jarabawar bp wato brevet ta masu koyon sana'ar hannu ta wannan shekara ta dubu da goma sha bakwai. A bana ɗalibai dubu uku da ɗari uku da hamsin da hudu ne ke fuskantar jarabawar wanda suka hada da 'yan mata ɗari tara da ashirin. A gobe ne malam makaranta magoya bayan ƙungiyoyin kotu Nijar da Sinasef ke shirin fara yajin aiki na kwanaki goma sha ɗaya domin tilasta gwamnati ta biya musu bukatunsu. wannan dogon yajin aiki da ke faruwa a daidai wato lokacin da shekarar karatu ta 2016-2017 ta zo karshe na kara tada hankalin iyayen ɗalibai. Wusiliman Ransaratan, sakatare janar na ƙungiyar iyayen ɗalibai ta kasa ya muna karin bayani. Ba mu shi dadin shekarar ga daga farinta zuwa yanzu. na yanzu ga mu mun sani wannan babu shakka mun san da shekara mun kare ta mai ba wani abu ne yara sun ka samu tunda ba ta yi wa a yi mako guda ko mako biyu mushani ba su ta yi grab ba kuma tsakaninsu da gwamnati suna sasanta mai ba su samu shiri ba tsakaninsu ba ta kai inda kowa ya dauka hanyar shi kowa yana, zama bakin gidan shi yana kallon wancan mu kuma uwayen yara ba mu da wata dubara mushanni sun ka ce za su dauka kwana goma sha dai na graf wannan in sun yi shi a ce dai wagga shekara ba za mu shi dajin ta ba mu yaranmu ba za su samu karuwa ko su ci gaba cikin kilasoshinsu ko cikin examen wanda ya kamata a yi muna a karshen shekara. A fagen wasannin motsa jiki bari mu dawo kan wasan ƙwallon kafar da aka yi tsakanin 'yan mena na Nijar da 'yan ƙasar Swaziland ranar Asabar da nan Yamai inda aka tashi kunan doki ba ci ko ina. Me masana ƙwallon kafa za su ce a game da haka? Abdulmalik Kudize ɗaya daga cikin masu magana da yawun hukumar ƙwallon kafa Fenifut ya yi wa Sumana Amadu ƙarin haske. Ya kamata mu ɗauki mataki na gaba gurin ƙasar Nijar ba wai mu zafin kaiwa zagaye na gaba ba na kwamɓalar 2019 a'a mu tsara ƙungiyar 'yan wasa nagartattu da za su fiddo sunan ƙasar da kuma tankaɗe da rairaye na gasar ta 2021. Idan 'yan wasa na ƙasar Nijar suka kawo sakamako mai kyau don mi da ba mu ran cewa za mu shigewa zuwa zagaye na gaba na wasan. Muna da isasshen lokaci har yanzu da za mu shirya ƙungiyar ƙwararrun 'yan wasa da muke nan ga yi kamar wasannin sada zumunta da dai sauransu abinda zai kara martabar wasanni na ƙasar Nijar. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da. ga gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin tare da rediyo muryar talaka a kan lamba 95.5 da biyar zango a zango tare da rediyo amfani a kan lamba ga gajeren zango kalangu Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. A dafatan waɗin tare da jihar Zandar a sakamakon damanar shekarar 2016 sha'anin boko ya shiga cikin wani mawayacin hali al'amarin da ya sa wasu iyayen ɗalibai manoma da makiyaya barin mazauninsu zuwa wajajen da ke da cawar dabbobi hakan kuwa wato ya tilasta 'ya'yansu barin makarantu wakilin mabubakar mamadu ya aiko mana rahoto ke amadu dauke da fasara adadin da muke magana su dubu da ɗari da ishirin da bakwai 'yan makaranta da suka bar bancinan makarantu saboda ƙaura da iyayensu su kai akan wasu dalilai na rashin cawa ta dabbobi da kuma ƙarancin abinci wannan shine abin da yasa daraktan jiha na ƙananan makarantun boko malam isaka ibrahim ya koka a kai A gaskiya wannan lamarin ya taɓo makarantunmu inda ya shafi makarantu 76 a jimilce ya kai 'yan makaranta 127 da ke cikin sassa kamar haka. Yankin da ake noma 'yan makaranta 416 yankin makyaya 721. Dangance da lamarin gwamnati ta farga don taimakawa da abinci a cikin makarantun ga waɗanda abin ya shafa, don haka mun sake tambayar daraktan jiha Isaka Ibrahim sai ya ce. Gwamnati ta kawo wani muhimmin taimako ga makarantu wanda ya taimaka wajen dawowar 'yan makaranta a bakin ajujuwansu, ya kuma sa makarantun na ga aiki yadda ya kamata. In Allah ya yarda ranar goma sha tara ga watan Jiyan za mu kaddamar ƙaddamar da rukuni na uku na makarantun aji na shidda. Batun abinci dai a wannan shekara abu ne mai ɗaura kai inda masana a kan sha'anin abinci suka yi itifaƙin cewa sai an yi nazari domin samun hanyoyi mafita don tserar da waɗannan yara 'yan makaranta daga cikin wannan hali da suka tsinci kansu. Marla a gada Kim Amadu ko kuma wakilinmu na tanatu da ke da wannan shiri na musamman da shi muka karshen labarin namu na Mauritan yau zan barka da gungun Muhammad Dantani ya kawo muku labarin da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.